مسألة المعلومية من آه، خازنية الأجاردة إذا خازنية تأتي معلومية من لم يعلم من لم يعلم الله بجميع أسمائه زاد الشهر الثاني وصفاته من لم ya alamillaha kenan duk wanda bai san Allah da sunayensa ba gaba daya shahararsa ne ce sun ce da siffofin Allah a wurin waɗannan ma'alumiyya fa huwa jahilun bihi wal jahilu bihi kafiru hatta ya tsira alima sai ya zama malami bi jami'i dalika fa ya kolo nisa ake ce mata ma'alumiyya ta tsaya ita nan maƙalatul majahuliyya min khazimiyya ita ma al'ajarida annaman alimallaha bi ba'adi asma'ihi za da shaharastani wa sifati وجهل بعضها يجهل كثرة فقد علمه ainihin walan jihilhu kada allamahu an jingina shi zuwa ga mai ilimi walan jihilhu ba su jahiltar da shi ba an samu dai sabani da malumiyya makalatul eh, jamziya ko hamziyya ha al-ajarida yauna qitala sultano khassa yaƙin shugaban ƙasar sarkin musulmi a keɓe wa mara bi hukumahi ya suna da ra'ayin lalle ne a tashi a yaƙi shugaba halifa fa amma man an karahu fala ya rauna katalahu illa idan a ana alaihi aw ta fi fidili sai dai in ya haɗe da sarki أي دين الخوارج أو صار عونا للسلطان أو دليلا له وإذا نونا ما أندسكي وقد حكى الشهر الثاني هذه المقالة عن الميمونية بيو حكى زرقان أن الأجاردة أصحاب حمزة لا يرون قتل أهل القبلة su suna ganin bai kamata a kashe masu sallah ba wala akhadhal mali fi sirri hatta yub'a asal harf uku qalu atafalu mukhalifihim ya'yan masu saba musu wal mushrikina kulluhum fi nar hudu jawwaza hamza imamaini fi asarin wahidi a samu shugaba biyu a zamani ɗaya. ما لم تمع الكلمة ولم تقهر الأعداء سيأي إيه أه؟ Huh?